ai wallahi tallahi duk duniya yarinyar nan tana sona zan iya ba da shaida akan in soyayyar da yarinyar nan take mu wallahi yaudarar ka take ba adam Allah wallahi yaudarar ka take kai dai ka san ba zan ba wannan ba mata ba su da garanti biyu duk ne sallah sana wuki Allah gaban da irin so ni na san kai uyi nake rayuwa da ku abu a maimakon ku yabe ta kuma ku zo kuna faɗa mu za mu gani wannan abu kuma dan sauki wannan abu dan sauki masauran in je in kai ku gidan saboda wata washe gai in kuma an ga wani ɗaya daga cikin ku ya wallahi irin soyayya da take min ina tanin ba kowa za ta iya irin soyayya nan ba duniya kai ba ta da saurayi sai ni shi sa ga wani lokaci har je mun kai nake dan a a dai shi sa ga Adam abin da ka gani na gani. Za a yi waka? na rantse da Allah ku bar ni in je in zane shi na rantse da Allah shi na mai dukan ka a abokina alquran kai da Allah da ta wallahi baka san abokina bane Adam kaga wannan ga ina tsoro kai ma dukan bagon sa na kurna je ka je ta mana je ka kai mutumi na je ka je ka je na san baka da matsala kai mutumi na a'a Adam je ka abokina ni na san baka da matsala wallahi kai Za ka ni Wallaga? Eh. Ka sani ne? Eh. Ka sani ne? An an ni za ka zo wajen budurwa tan za a yaudara ni za a ci amana. Wani wani ne? Ni za a ci amana. Wani wani wani ne? Wai wannan. Abokin taka. Ke kai ne? Assalamu alaikum. Ah. Me muke anan ne? kaman manta kenan. Wallahi. Ka san ko kenan. Ai ban san kai dan ba. Wallahi ban taba sanin kana dan ba. To ka janye kenan. wallahi tuni ka janye a ban taba sanin kana damba ba na san kana damba ba wanda ya kamata kargun nan ke ce ko a daga ka hada kan kargun nan ce Ha ha ha!